وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يوم الغني شاء أخو رمضان bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1446 wanda ya daidai da sha uku ga watan hudu shekara ta 2025 wannan shine majalisinmu na goma sha ɗaya a cikin majalis na tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata wanda har yanzu ne muna karatu a cikin suratul baqara kafin farawa akwai akwai wanda yake tambayar cewa menene hukuncin wanda ya ci abinci da azumi yana tunanin rana ta faɗi sai daga baya ta bayyana cewa rana da ta eh, wanda ya aikata irin wannan aikin a irin wannan lokacin ko a irin wannan zamanin akwai sakaci a cikin aikin shi akwai nau'i na sakaci domin hanyoyin da mutum zai bincika ya tabbatar da faduwar rana ko rashin faduwarta suna da yawa daga mutum kawai ya yi amfani da zaton shi ya ci abinci to wannan za a ce akwai sakaci a cikin abin da ya aikata za a iya danganta shi da karya azumi da gangar saboda bebe hanyoyin da ya kamata ba bai saurari kiran sallah ba bai duba da idan shi ya gani ko ta faɗi ko bata faɗi ba bai amfani da wayar shi ko wani abu na lokaci na agogo da zai iya gane lokacin da ya kamata a ce rana ta faɗi ba sannan bai bi duk wata hanya daga cikin hanyoyin da ake bi ba wannan ganganci ne ganganci ne amma in ya tabbata ba da ganganci ba ne iya abin da zai iya yi yayi sannan haka ta faru wannan za a ce babu kafara a kan shi a wurin jumhur na malamai daga ciki akwai al'aimmatul arba'a gaba ɗaya cewa zai biya wannan azumi azumin da ya karya zai biya amma babu kafara babu kafara a kan shi haka wannan shine hukuncin da ya dace da shi in babu sakaci a kai amma akwai sakaci a kai to wannan magana magana tabbara ce ake yi tabbara ta karya azumi da gangan shine abin da zai biyo kan mutum wallahu alam sai wannan shi kuma yana magana akan eh, yin cewa da gaske ne ya tabbata cewa tsiratar da annabi Musa alaihi salam da aka yi a ranar Ashura aka tsiratar da su da bani Isra'il a cikin ayoyin da muka karanta a jiya da sauran ayoyin da suka yi magana akan tsiratar da annabi Musa da bani Isra'il Allah ne nassanta mana menene lokacin ba amma ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisai ingantattu tabbatattu daga ci akwai hadisin Abdullahi bin Abbas wanda yake ba da labari cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da ya yi hijira ya zo Madina ya sami Yahudawa suna azumtar ranar Ashura ya sami suna yin azumin wannan ranar sai manzon Allah ya tambaye su menene yasa suke yin azumi a wannan ranar sai suke cewa yau mun salih wannan rana ce mai kyau rana ce ta farin ciki ranar da Allah ya tseratar da annabu Musa da bani Isra'il daga Fir'auna don haka sai annabi Musa ya azurci wannan ranar don haka muke azurtar wannan ranar haka wannan ya tabbata a wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas wanda dukkan a'immatul ashabul kutubus sita duka sun fitar da wannan hadisin haka Imamu Ahmad da Imamu Darimi duk sun fitar da hadisin daga Abdullahi dan Abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya tabbata cewa a wannan ranar ta Ashura ita ce ranar da Allah ya tseratar da bani Isra'il ya tsallakar da su daga wannan bala'i da suke fuskanta na Fir'auna wayin kana ba wannan shine asalin yin azumin ranar Ashura din ba ba shi ne asalin yin azumin ba domin ya tabbata a hadisin da bukari da muslim suka rawaito daga ummin mu'mini na aisha radiyallahu anha take cewa manzan ranar ashura rana ce wadda aka samu ƙuraishawa suna girmama ranar kuma suna yin azumi a cikinta. Cin kafin hijira kenan. da aka manzon Allah ya kasance yana azumtar wannan rana. da aka tun kafin hijira manzan Allah yana azumtar rana ashura da aka yi hijira wancan hadisin na abdullahi dan abbas yana nuna manzan Allah ya sami yahudawa suna yi ya tambaye su suka faɗa mai abin da ya sa suke yi sai manzan Allah yake cewa na hannu a haƙƙu da musa ne ai mu mun fi ku tantanta da annabi Musa mun fi ku sanin darajar shi mun fi ku sanin kimar shi mun fi ku sanin wane ne shi da aka fi Abdullahi dan Abbas ya ce fa samahu wa amara bi siyani sai manzo Allah ya ci gaba da azumtar ranar Ashura kuma yayi umarni da azinta da azumtar wannan ranar da aka kenan ba wai daga lokacin bane saboda samun suna yi manzan Allah ya fara azumtar ranar dama manzan Allah yana azumtar ranar sannan ya same su suna yi sannan manzan Allah ya ci gaba da azumta kuma ya yi umarni da a rinka azumtar ranar sai zama azumin ashura shine azumi na farilla na farko a musulunci kafin farlanta azumin watan Ramadan sai da aka farlanta azumin watan Ramadan sannan sai aka bar azumin Ashura ya zama wanda ya ga dama yayi wanda ya ga dama ya bari ba wajibi ba ne, amma asali shine azumi na wajibi ga al'umma da manzon Allah ya farlanta an soke wajabcin shi da wajabta azumin watan Ramadan haka azumin wata ashura yana nan, sannan an ƙarfafa shi ne da samun wannan kistar ta annabi Musa da kuma abin da Yahudawa suke yi a Madina kafin zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Ah, mun tsaya a darasin da ya gabata a aya ta hamsin ko aya ta hamsin daidai za mu tashi a kan aya ta hamsin da ɗaya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى أربعين وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون har yanzu dai ana lissafa ma bani Isra'il irin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu. Ni'imomi ne da aka yi mai iyayensu da kakanninsu wanda waɗannan ni'imomin su ne suka tabbatar da wanzuwarsu. Domin da ba don waɗannan ni'imomin ba, da su ma ba a same su ba da Allah ya halakar da waɗancan rakannin da su ma ba a same su ba da haka ake tuna musu waɗannan ni'imomin domin su zama tunatarwa ne gare su su ma ni'imomi ne a gare su daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa idwa adana Musa 40 lailatan ku tuna ya ku bani Isra'il daga cikin ni'imomin da na yi muku ku tuna lokacin da muka yi alƙawari da annabi Musa alƙawarin da muka yi da annabi Musa alƙawari ne na arba'i na lailatan na jarare ko kwanaki arba'in domin ganawa da Allah shi ne arba'i na laila ku tuna wannan ni'imar ta zaɓan wani daga cikin ku ne annabi Musa wanda zai je ya gana da Allah gwargwadon lokacin da aka ɗibar mai na kwana arba'in sun mattafattumul ijila min ba'adi sannan bayan tafiyar annabi Musa ɗin a wannan kwana arba'in ɗin kuka ɗauki ɗan mara'i, kuka mai da shi abin bauta. waɗannan da ake magana da su ba su bane suka yi wannan aikin kakanninsu ne suka yi aikin amma Allah yake goranta musu wannan ni'imar da aka yi musu ta afuwa da yafiya da Allah ya yi makakanninsu sai ake goranta ma waɗannan jikokin Allah ya ce ko lokacin da aka yi alƙawari na kwana arba'in da annabi Musa sannan ko kuma bayan tafiyar annabi Musa da ku ga babu annabi Musa a tattare da ku kun mattaqastumul ijla sai kuka riki wannan dan marakin anan ba a kawo me suka rike shi ba amma ma abin da suka rike shi shine sun rike shi a matsayin abin bauta sun rike shi a matsayin abin bauta galibi in an kawo wannan kistar ana kawo da kuma takasumul ijila amma ba a kawo wa cewa takasumul ijila ilaha saboda ne, saboda kowa da ake magana da shi ya san abin da ake nufi ba sai an kawo a matsayin sirri gini ɗan maraƙi ya zama abin bauta ba da ta Allah ya ce kuka riƙi ɗan maraƙi kuka mai da shi abin bauta kuna bauta mai koma bayan Allah ganin cewa babu annabi Musa a cikin ku shine ma'anar ummar da fasumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun min ba'dihi bayan tafiyar annabi Musa kenan min ba'di Musa bayan annabi Musa baya ne kuka riki wannan abin bautar kuka riki wannan dan maraƙin ya zama abin bauta domin annabi Musa ya tafi amma ya bar musu wanda zai zama mai a majadi shi ne khalifan wa qala musa li aqihi harun qulubni fi qawli wa aslih wa la tattabi sabila al-mufsidin annabi musa ya ce ma dan uwan shi harun ikhlufni fi qawli ka zama khalifa na a cikin al'umma ta da kai ne za ka zama a madadina har inda in dawo to wannan tsawon tafiyar da annabi Musa ya yi shi ne suka samu dama har suka riki wani abin bauta wanda ba Allah. Wanda dama a cikin zuciyarsu akwai sha'awar su ga suna da wani abu na zahiri da suke gani a matsayin shi ne abin bautarsu. Kama yadda Allah ya ba da labari a cikin Al'ur'ani. bayan an tsallakar da su daga wannan ruwan sun tsallake an yi musu wata ni'imar Allah ya fi mana wa jawaz na bi bani Isra'ila al-baha fa ataw ala qaumin yaqfuna ala asnafil law asnamil law qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun ana tsallake ruwan nan fa ana tafiya sai suka zo suka samu wasu mutane suna da gumakan suna zazzauna a wurin gumaka suna bautar gumaka da suka ga haka sai suka ce ya musa da Allah la ilaha ya musa mu ma kai mana Allah mu kama da hum aliha kamar yadda waɗannan suke da alloli mu ma a samu mana wani Allah mana da za mu rinka dawazi muna zagaya shi muna bauta mai kamar yadda waɗannan masu bautar Allah nasu suke yi shi ne abin da suka nema daga annabin Musa bayan waccan ni'imar da aka yi musu aka tsallakar da su daga azaba aka tsallakar da su daga ruwa aka nitsar da su fir'auna amma da suka zo suka ga wasu na bautar wani Allah sai suka ce ya musa da Allah na ilahan kama da hum aliyan sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhalun lalle ku jahilai ne jahilci ya kai kololuwa Allah da ya muku wata ni'imar ba daɗewa ku zo kuna neman kuma wani abun bauta wanda ba shi ba shi yasa lokacin da wasu daga cikin sabbin manzon Allah suka yi wa manzon Allah irin wannan tambayar sai ya tuna musu kissar annabi Musa da bani Isra'il kamar yadda ya zo a hadisin Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ila Hunayn wa nahnu hudatha wa ahdin bikum yace mun fita tare da manzon Allah zuwa yakin Hunayn a lokacin muna farko farkon musulunta domin ana yin fatuhu makka sai aka zo yakin hunai to a lokacin fatuhu makka aksarin mutane sun musulunta sun shiga musulunci abu waƙi ya ce da muka tafi da manzan Allah sai muka zo muka samu mushrikai walil mushriki na sidratun ya inda ha wa yanquna biha aslihatahum sai muka ga mushrikai suna da wata bishiya wata bishiyar magariya suna zuwa suna rataye ta kubbansa a jiki suna zuwa suna shafan wannan bishiyar suna neman albarka suna neman sa'a a wurin yaƙi sai a zo a rataye makami sannan a ɗauke mana ana neman albarka da wannan bishiyar da suka gama shirkai suna wannan wannan bishiyar sunanta za su alwa sai suka ce ya rasulullah idan Allah na zatu alwaƙi kama la zatu anwaq ya manza Allah mu ma a sa mana zatu anwaq mana kamar yadda waɗancan mushirikan suke da zatu anwaq mu ma a ba mu wani abu da zamanin neman tabarraki da shi kafin a fara yaƙi a ba mu wani kafi wanda za mu rinka kaɗi da shi kafin a shiga filin daga sai manzan Allah ya ce Allahu Akbar manzo Allah ya gabbara a wata riwaya yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah qultum wallazi nafsi bi kama qalat banu isra'ila li musa na rantse da wanda raina yake hannun shi kun faɗi irin abin da bani isra'ila suka faɗa ma annabi musa ija Allah na ilahan kama lahu alima da shine Sheikh Muhammad ibn Abdul ya kafa hujja da cewa kafewa akan wani abu da neman albarkar wani abu da shafar wani abu nau'i ne na shirka da bautar wani abu wanda ba Allah saboda sun ce a sa musu abin da za su rinka tabarruki da shi amma manzan Allah ya ce qultum kama qalat bani isra'ila li Musa bani isra'ila ne suka ce ma annabi Musa idza Allah na ilaha ka sanya mana Allah kenan yi ma wani abu irin wannan abin kamar mai da shi Allah ne mai da shi Allah ne da haka anan irin wannan abin da yake ransu cewa idan Allah na ilahan kama lahum shine bayan tafiyar annabi Musa alaihi salam shine samiri yayi amfani da wannan damar ya ruɗe su ya dasa zuwa ga wannan hanyar da suke ciki dama ai ya ga suna sha'awar abin da ya ga suna sha'awar abin da aka sai ya sassaƙa musu suma abin bauta suka tattaro duk abubuwan da suke da shi na kayan ado da kayan kwalliya zinari da azurfa da suke da shi wanda da yawa sun aro ne daga wurin mutanen fir'auna sun aro ne daga wurin iftawa suka hudo da shi da aka sai suka tattara waɗannan kayan adam walakin na hummilna auzaran min zinatil qaum fa qadabnaha sai suka tattara waɗannan kayan adam suka jefa a rami aka narka da wuta to da wannan ne shi samiri ya ƙirƙiran musu wannan ɗan marakin ya musu wannan gunkin na ɗan maraƙi shi ne ce fa da lahun rijlan jasadan na hukuwa ya fito musu da wani jiki na ɗan maraƙi kuma ɗan maraƙin na kuwa ana jin kukan shi yana kogi domin ya sassaƙa shi ta hanyar idan iska ta shigo ta baya zai zama kamar kusur ne in an hura shi za a rinka jin ƙara to da wannan sigar ta usus da wannan ne aka sassaka aka kera wannan ɗan marakin da aka duk inda iska ta shiga jikin shi sai a rinka jin sauti yana fitowa daga jikin ɗan marakin da aka da ya sassaka musu wannan ya aje fa qala ina ilahukum wa ina ilahu musa falak yace ai wannan shi ne Allah kuma shi ne Allah annabi Musa annabi Musa ya tafi ya nemo Allah alhalin ya Allah a nan da daga nan sai suka koma suna bautar wannan ɗan maraƙi harun annaba harun alaihi salam ya yi iyakar iyawashi a kan ya hana su wannan ibada walaƙar ƙana na wani harunu min ƙabul ya ƙaumi inna ma kutintum bihi wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa aqimu amri haruna ya yi wa'azin da zai yi ya ce wannan fa ne gare ku bala'i ne wannan abin da kuka fada daga ku bi ni ku yi ɗa'a ga umarnina kamar yadda annabi Musa ya faɗa muku amma suka ƙi suka yin ɗa'a, suka yin biyayya ga annabi Harun har lokacin da annabi Musa ya dawo ya same su a wannan halin Allah ya faɗa mana cewa ya tso ya same su ya shigo cikin fushi Allah ya faɗa mana a nan Musa ya zo ghadiba na asifan a cikin fushi da damuwa saboda ganin su suna bautar wani Allah mutanen da Allah ya musu rahama ya musu baiwa ya musu ni'ima ya tafi ya basu akan ibada da tauhidi daga dawowa kwana arba'in ya zo ya same su suna bauta ma wani gunki ba Allah dole annabi Musa zai shiga cikin tashin hankali shi yasa Allah ya ce wa aqada bi ra'si akhihi yadurruhu ilay ya kama kan annabi Haruna yana girgizawa ma'ana me kenan shine da ne shine bai yi aikin da aka bar shi yayi ba sai da annaba haruna ya bada uzuri qala ya bina umma la ta'khudh bi lihiyati wala dirham ya kai dan dan uwa dan uwa nan ka saki kai na kada ka kama kai na ko gemu na kana ja ka ba laifi na bane ba ba abin da ban yi ba inni khashitu an taqula farraqta bayna bani isra'il falam taqul qawli abin da ya sa ban tafi na basu ba na ji tsoron kada ka dawo ka ce na raba kan bani isra'ila da ya tafi da waɗanda suka yi imani yanzu an samu mai kenan an samu rabuwan mutane mutanen sun rabu gida biyu kenan waɗancan daban waɗancan sun yi hijira sun tafi daban ya ce saboda riƙe wannan tafiyar kada a raba al'ummar wanda ya sa na tsaya ban bar su ba shine kashitu an taqula farrasta baina bani isra'il wa lam tarqub qawli daga bayan annabi Musa ya dawo abin da ya faru ya faru shine Allah yake ba mu labari anan na yi alƙawari na ganawa da annabi Musa arba'ina laila tsawon kwana tsawon kwana arba'in a wani wurin Allah ya faɗa mana Allah ya alƙawari da annabi Musa kwana talatin wa wa'adna Musa talatin na lailatan sai Allah ya ce wa atmamnaha bi ashri mun yi alƙawari da shi kwana talatin sai kuma muka cika mai kwana goma akan talatin din sai ce fa tamma miqatu rabbi li arba'ina laila sai zama miƙatin da aka bashi na ganawa da Allah ya zama ya cika kwana arba'in kenan talatin ne asali sannan aka tsara kwana goma ya zama arba'in shi ya sa malaman tafsiri a ƙarƙashin wannan ayar suke kawo saɓanin tattaunawa a kan waɗanne ne waɗannan kwanakin arba'in da aka ba annabin musa a rai salam waɗansu malamai suna cewa kwana arba'in din kwana talatin su ne talatin na watan zulkada wa atmamna ha bi ashirin kuma su ne kwana goma farko na watan zulhijja suka ce su ne wa atmamna ha bi ashirin waɗansu malamai kuma suka ce a'a ana nufin talatin na lailatan kwana talatin na watan zulhijja gaba ɗaya wa atmamna ha bi ashirin su ne kwana goma farko na watan al amma dai jumhur na malamai sun tafi akan cewa kwana goma da aka tsara mai su ne kwana goma na watan zulhijja wayannan kwanaki guda goma da Allah ya rantse da su wa rayanin ashir wayannan kwanakin da manzon Allah ya ce su ne fita kwanakin duniya gaba daya kwana goma farko na watan zulhijja su ne waɗannan kwanakin an haɗa da watan zulƙada sun zama kwana arba'in kenan gaba ɗaya shi ne wa ikwa adina musa arba'in da lailatan ثم اتخذتم min من wa وأنتم ظالمون wannan shi ne farkon wurin da aka ambaci Annabu Musa alaihi salam shi ya yasa malaman tafsiri in suka zo wannan wurin suna magana akan asalin sunan annabi Musa alaihi salam suna cewa asalin sunan daga yaren Hibbawa ne su ne suke kiran shi da suna Musa, asali da shinun ne larabawa ne suka yi ta'aribin shi da Musa suka ce ana cewa mu a yaren kitsawa suna nufin alma shine ruwa sha kuma da yarensu shine ashajar shine bishiyoyi da aka sun sa mai wannan sunan saboda inda aka same shi an tsince shi a cikin ruwa a cikin bishiyoyi sai suke ce mai musha daga nan sai sunan ya zama sunan shi har ya gai da larabawa suna kiran shi da suna kiran shi da Musa suna canza shinun din a matsayin sinu suka ce to wannan shine asalin sunan annabi Musa alaihi salam wa idu ajna Musa 40 lailatan kuma tafattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimin ɗaukan wannan abun bautan wanda ba Allah ba ɗaukan wannan ɗan maraƙin ya zama abin bauta ba Allah ba wannan zalunci ne shi yasa Allah ya ce wa antum zalimun kuka riki ɗan maraƙi alhalin kuna azzalimai domin zalunci a larabci shine wasu shay'i fi ghairi mawdi'i a sanya abu ba inda ya dace da shi ba duk wanda ya sanya abu ba inda ya dace da shi ba yayi zalunci shine ma'anar zalunci a larabci haka wanda ya ɗauki bauta ya sanya ta akan wanda bai tantance bauta ba to wannan shi ne babban azalimi shi ya sa Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka babban zalunci ne saboda an ɗauki haƙƙin Allah an ɗora ga wanda bai tantance wannan haƙƙin ba daga anan da suka bauta ma ɗan baraki sun yi zalunci ga wanda yake mai ji mai gani mai ni'ima wa ma kun min ni'matin fa min Allah ni ni'imomin nan da ya muku amma kuma ku ɗauki bauta ku tona ma wani wanda ba shi ba shi yasa a wani wurin Allah ya ce afala rona Allah a ilayhim qawlun wala yamliku lahum darran wala naf'a Allah ya ce wannan abin da suke bauta ma ba sa ganin wai baya magana ne banda wannan ƙara akwai wani abu da yake yi ba abin da yake yi banda wannan bitan da ake ji daga jikin shi Allah ya ce to ya za a yi bauta ma wanda yake la ya rujo ilayhim qawlan baya iya mayar musu da magana in sun yi wala yamliku lahum darran wala naf'an ko bai iya cutar da su da komai bai kuma iya amfanar da su da komai baya magana baya amfanarwa baya cutarwa bal ma ku kuka halitte shi kayan ku ne kuka hahaɗa kuka narka kuka yi kuma ku ɗauki bautar Allah ku dora mai to wannan ƙarshen zalunci kenan ba zaluncin da ya fi wannan shi yasa ya zama inda shirka na zulmun azim kaga Allah ya kira su da cewa wa antum zalimun kun riƙe wannan dan maraƙin a matsayin abin bauta alhalin kuna azzalimai wannan abin da kuke na bautar ɗan maraƙi zalunci ne babban zalunci wanda shirka ne da Allah subhanahu wa ta'ala na ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون الله يقول ثم عفونا عنكم من بعد ذلك wannan ita ce ni'imar ƙarin bayani akan ni'imar an faɗa abin da suka yi na laifi sannan kuma aka yi abin da Allah ya yi musu bayan sun yi laifi ne ni'imar da ake tuna musu ثم an عنكم ba a ذلك sannan Allah ya ce muka yi muku afuwa. min ba a zalika bayan wancan abin da ya faru wani abu ne ya faru aka yi musu afuwa. Shi ne sun mata kastumul ijla bayan kun riƙi ɗan maraƙi a matsayin abin bauta amma duk da haka Allah ya yi muku abuwa, Allah ya yafe muku min ba da zalika bayan kun yi wancan ta'addancin da zalunci kun bauta ma wani wanda ba Allah Allah ya yi muku haka ne da Allahun tashkuru. ko za ku gode ma ni'imar Allah Allah ya haka ne don ku gode mai kun yi laifin da ya kamata ya halakar da ku gaba ɗaya amma bai halakar da ku ba kuma sai ya biyo baya da akuwa ya yafe muku Allah ya yafe muku ne don ku zama masu godiya domin idan ka yi babban abu babban laifi babban zunubi sannan aka zo aka kawo da kai aka yafe maka to inda dai ɗan halal ne wanda ya san abin da yake yi to ya san wannan abuwar tana buƙatar a biyo bayanta da wani abu tana buƙatar a biyo ta da wani abu ba wai kawai an yafe shi kenan kai ba ka tabbaci gaba da harkokinka ba za ka ji inda afuwa ta zo akan babban al'amari to ana sa ran a game wanda aka yi ma wannan afuwar a ga shi kuma abin da zai biyo baya da shi daga Allah ya ce ya muku haka ne don ubudi man imar Allah anan al-imam ibn ashur yana cewa wannan ita ce tunatarwar da aka yi musu da ni'imomin Allah ni'imar ita ce afuwar da Allah madaukakin sarki ya yi musu domin a ayar da ta gabata a baya a zahiri babu ni'ima a zahiri da aka bayyana musu cewa wa ikwa adina musa arba'ina lailatan sun mattaka sumur ijila min ba'dihi wa antum zalimun an fata laifin ne kawai ba an fata ni'imar ba to a wannan ayar sai aka kawo ni'imar da aka yi musu wadda take da alaƙa da wannan laifin da suka aikata shine thumma an ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun domin ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan afuwar da kuma wannan bautar ɗan maraƙin dukkansu sun faru ne bayan tseratar da su daga mutanen fir'aun haka kuma bayan tsallakar da su daga ruwa da aka yi daga baya sannan wannan bautar gungin ɗan maraƙin ta zo sannan bayan sun yi bautar ɗan maraƙin sannan kuma afuwa da Allah maɗaukacin sarki ya mutu ta zo a nan ayoyin suna tafiya akan tartibi ne kan tartibi an tseratar da su daga azabar mutanen fir'auna ya sumu na kusu al'azab sannan an tsallakar da su daga samun fir'auna wa iz farabna bikum al-bahra fa ku sannan bayan wannan sun zo sun yi bautar kuma dan maraki sannan bayan bautar dan marakin kuma thumma akauna ankum min ba'di dhalik sannan muka yi muku afwa abinda zai ƙara nuna girman wannan afuwar da Allah ya musu a cewa matsayin ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin Allah saboda a baya Allah ya musu ni'imomi da yawa idan kai ma mutum jerin alfarma iyaka daban-daban to shi ya fi tantanta in kai mai ƙari ka tsara horanta mai akan wannan ni'ima an tseratar da ku daga azabu an tsallakar da ku daga ruwa an yi muku kaza an yi muku kaza sannan kuma ga shi kun zo kun yi ma Allah ba daidai ba kuma duk da hakan Allah ya sake karɓan mu ya sake yafe mu to wannan yana nuni akan girman ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu da aka ta tantanta a tunatar da su wannan ni'imar shine kuma a fauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkuruna ana ko za ku zama masu godiya ga ni'imomin Allah subhanahu wata'ala godiya a nan wannan ayar tana magana akan bari Isra'il amma kuma ta shafi dukkanin al'umma gaba ɗaya cewa duk wani abu da Allah ya yi mana na ni'ima to fa Allah yana jaddada mana ni'ima ne don mu gode idan ba mu gode ba kuma Allah yana iya kawar da ni'ima kamar yadda Allah yake cewa wa ita azana rabbukum la'in shakartum la'azidan naku wala in kafartum inna azabi lashadid lallai ubangijinka ya shenanta, ya tabbatar ya faɗa cewa in dai za ku gode mai to shi kuma zai ƙara mu hanyar samun tsari na komai na ni'ima shine godiya ga ni'imar Allah idan arziki ne gwargwadon godiyar godiyarka gwargwadon samun tsari idan lafiya ce gwargwadon godiya gwargwadon tsari kowace irin ni'ima la in shakartum la azidan lakum sai Allah ce wala in kafartum in kuma kuka kafirce kuka butulce ma ni'imar ba ku gode ba kenan inna azabi la shadid lallai azaba ta tana da tsanani akan duk wanda ya ma Allah butulci to babban jarabawar ga al'umma shine wani ma zai gane cewa ni'imar yake ballan jana ya gode ni'imomin da muke ciki ba su da iyaka galibi ba ma iya gane ni'imomin sai lokacin da Allah ya ɗauke ni'imar sannan muke gane cewa a cikin ni'ima mai shi yasa sai muka kullun rasa ni'imomin muke yi sai dai mu rinka cewa da kaza ne ai zamanin da kaza ake kaza ake ke faruwa yanzu ba babu saboda a lokacin da akwai ni'imar ba mu ma gane ni'ima ba ce ballantana mu gode ma Allah wannan ni'imar balle Allah ya tsare mana ita da sai ta ɗauke sannan sai mu gane cewa ashe a cikin ni'ima muke yanzu kuma Allah ya ɗauka ni'imar shine la in shakartum la na wa la in kafartum inna azabi la shadid abinda ake nufi da godiya ashkuru a larabci shine as-sana'u 'ala al a bima awlakahu min ka yaba ma wanda ya yi maka insani shine godiya a larabci in larabawa sun ce ashkur suna nufin kalamai da za ka rinka yi na yabo ga wanda ya yi maka wani abu na insani da kyautatawa ka faɗan alkhairai ka yi mai garin ka yaban alkhairi a kai shi to wannan shine ashukuru a larabci amma a wurin malaman sulu da malaman ma'arifa suna cewa ashukur mataki mataki ne godiya mataki mataki ne akwai godiya da zuci shine ka gane wannan ni'ima kuma ka yadda Allah ne maka wannan ni'ima shine matakin godiya na farko zuciyarka za ta yi aiki cewa wannan lafiyar da nake da ita a yanzu ni'ima ce da cikin ni'imomin Allah kuma ba wanda ya mani ita sai Allah ba dabara ta ba ba wayauna ba ba komai ba wannan shine aikin zuciya sannan aiki na baki kuma shine ka gode ma Allah a kai da baki cewa alhamdulillah da Allah ya bani lafiya da Allah ya bani hankali da Allah ya bani musulunci da Allah ya bani baki da Allah ya bani kunne ina ji duka wannan godiya ce da Allah da baki bayan ka kudirce a zuciyar da wannan ni'ima ce kuma daga Allah take sannan abu na uku na godiya shine ka aiwatar da wannan ni'imar ta yadda Allah yake ne ka aiwatar da ni'imar ta yadda Allah yake ne Kamar wannan misalin ni'imar ji kana ganin wani duk yadda za a taru a nan a shekara ana magana baya ji kurma ne shi duk yadda ake faɗan daɗin karatun alƙur'ani bai taɓa ji ba duk yadda ake faɗan wa'azi bai taɓa ji ba kunnan a kulle yake sai ka tuna cewa kai kuma Allah ya zaɓe ka ya yi maka wannan ni'imar duk abin da aka faɗa kana ji ka tuna cewa wannan ni'ima ce ka gode ma Allah a kan wannan ni'imar ba wanda zai iya maka Allah sannan da baki ka furta Allah na gode maka da baka yi ni kurma ba na gode maka da kai mun kunne ina ji ne abu na biyu na godiya sannan abu na uku amfani da ni'imar da abu yadda Allah yake so ya yadda me nake sauraro da kunnuwa me nake ji abinda Allah ya yarda ji nake ji ko abinda Allah ya haramta a ji nake ji da ni'ima to daga nan za ka gane kana godiya da ni'imar Allah ko ba ka yi haka idan arziki ne bayan ka yarda Allah ne kaɗai ya azurta ka da wannan falala ce da ni'ima daga Allah baka yi irin ta ƙaru da ba ta ce ina ma tuho ala ilmin indi ai digiri na ne ya bani ai dabara ta ce ta bani ai kwarewa ta a kasuwanci ne ya bani ba ka yi irin wannan ba ta yadda cewa ni'ima ce daga Allah ya azurta sannan tana gode ma Allah alhamdulillah da Allah ya bani arziki sannan kuma kana ɗaukan arzikin a aikace kana yin abin da Allah ya ce a yi da shi to wannan shine godiya a shari'a duk wanda ya wannan to ya gode ma Allah idan ni'imar zaman lafiya Allah ya baku za ku kudirta cewa wannan zaman lafiyar Allah ne ya azurta mu da su ba wai makaman mu ba ba wai sojojin mu ba wai jami'an tsaron mu ba ni'ima ce daga Allah sannan ni'imar zaman lafiyar muna faɗa mu ce Allah mun gode maka muna cikin zaman lafiya wasu na nan a cikin tashin hankali ba zaman lafiya sannan kuma muna amfani da ni'imar muna yin abin da Allah yake so za mu iya tashi cikin dare mu samu wuri mu zauna ba mai damu mu ba abin da yake ba mu tsoro to idan mun tashi cikin dare mun zauna fati muke yi da kaɗe da raye-raye ko karatun alƙur'ani da tsere da wa'azi muke yi a wurin da wannan za mu gane godiya muke yi ma Allah ko butulci muke yi ma Allah to kowace ni'ima da waɗannan mizanin guda uku za ka auna sai ka gane kana gode ma Allah ko ba ka godewa ga Allah ya tunatar da su a nan da wannan ni'imar ya ce kuma ya tunatar da su ne na Allahkum tashkurun dan ku gode ma ni'imar Allah daga kowa duk wata ni'ima da ta Allah ya ambata a ƙur'ani to yana tunatar da kai ne tun gode ma Allah da wannan ni'ima hatta ruwa da zaka ɗauka ka sha afara aitum al-ma'a alladhi tashrabu a antum anzaltumuhu min al-muzni am nahnu al-munzil law nasha'u ja'alnahu ujadan falawla tashkurun Allah ce ruwan da kuke sha ku bani labari ku ne kuka saukar da shi daga sama ko mu ne muka saukar da shi Allah ce inda mun ga dama sai mu sa ruwan ya zama ruwan gishiri kamar na teku ba wanda zai iya sha Allah ce ba ta shukuru me yasa ba kan gode ma ni'imar Allah me yasa in ka samu ruwa ka shi ba ta jin cewa wannan ni'imar Allah ce ka ce alhamdulillah kuma ka yi abin da Allah yake so idan ka sha ruwan shine laula tashkuru me yasa ba ka godiya akan ni'imomin Allah daga babanu Isra'ila kawai a su ne abin zargi ba akan rashin goda ni'imar Allah kowa inda kai bawa ne ga Allah to za ka shiga cikin zargi idan kana amfani da ni'imomin Allah kuma ba ta godiya ga Allah ta waɗannan ɓangarorin guda uku dan mun saba da an ce a gode ma Allah ta ai alhamdulillah shikenan an gama godiya ga Allah wannan ta baki kenan saura ta zuciya saura kuma ta gaɓoɗi amma shi ɗan yana jan mutane sai zama lokacin da ya kamata su gode ma Allah ma a lokacin ne za su saba ma Allah mutum yana zauna zama shekara da shekaru ba aure ko tana zaune shekara da shekaru ba aure ba miji amma ran da Allah ya yi ni'ima aka kawo ni'imar auren ranar ne kuma za a haɗa a saba ma Allah ranar ne za a taru a yi a tashi a yi rawa a hudu maza da mata a yi fati shi ne wai godiyar da za a yi ma Allah akan ya ba da ni'ima kuma kowa na ji yana gani da iyaye da sirkai da iyaye maza da mata da kowa wasu ma da su za a ɗunguma a tafi fati a je a sa'a ma Allah a kan yayi ni'ima ba wai ma kwata-kwata ba godiya kawai ba a'a sai an sa'a ma Allah dan yayi niima duka wannan yana cikin mutunci shi yasa za ka ga ni'imomi ɗaya bayan ɗaya Allah yana ɗauke su a cikin al'umma ɗaya bayan ɗaya kullum sai dai a ce da kaza da kaza da ana dawowa da kaza ba da in an tafi magidanta kaza suke siyowa yanzu masaran ba ta samu mana da leda nawa ake rikewa ta tsaraba daban na ne daban na abinci daban amma yanzu wani haka zai je ya dawo ledan ma babu ya haifar butulci Allah ya riga ya sa ka'ida ko a gode ya ƙara ko a butulce kuma ya gode ni'imar kuma haka za a yi ta tafiya ba a canji haka Allah ya tsara sunnar Allah ce a cikin halin ya kankana so ka samu mafita da kuɓuta kawai ka gode ka sa godiyar Allah a cikin al'amuran sai zama hatta ma abin da ya kamata mu gode din ba ma iya gode ba. muna cikin ni'imar muna zagi muna kuka muna raki mun shiga rashin ni'imar muna kuka muna raki daga ba a ma bambancewa a cikin a lokacin ni'ima da lokacin da ba na ni'ima saboda rakin ma ya riga ya zama mana jiki a kullum a haka muke rayuwa saboda rashin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bai gode ni'imar Allah ba kamar yadda masu magana suke cewa to zai goda azabar Allah in baka gode ni'ima ba to zaka goda azaba ba ma fita akai ta ta Allah yace ya tuna musu wannan ni'imar ne ta afuwa, da aka yi musu la'allakum tashkurun ko za ku gode ma ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala zunnunul misri ɗaya daga cikin malaman tasawuf ɗaya daga cikin jagorori a abin da ya shafi taskiya sunnar yana cewa abin da ake ce ma a ashukur godiya idan ya zama liman kawuka wanda za ka gode ma sama yake da kai domin in za ka yi godiya ɗayan uku ne ko wanda za ka gode mai a sama da kai yake ko kuma wanda yake daidai da kai ko kuma wanda yake ƙasa da kai ya ce to godiya idan za a yi ga wanda yake sama da kai ana yin ta ne tsa'a ta hanyar yin ta'a ga shi shine godiya in dai a sama yake da kai kana so kai mai godiya akan alkhairi shi to shine kai mai da'a duk abin da ya ce a yi a yi, in yace a bari a bari to wannan shine godiya shine godiyar da na ƙasa yake yi mana sama shine godiyar da 'ya'ya za su yi ma iyaye shine su yi musu ɗa'a godiyar da mata za su yi ma shi shine su yi musu ɗa'a godiyar da ɗalibai za su yi mai shi ne su yi musu ɗa'a da duk wanda yake sama gode mai shine yi mai ɗa'a da haka godiya ga Allah shi ne ɗa'a ga Allah in yace a yi a yi in yace a bari a bari ya ba ka gaɓoɓi abin da yake a yi da gaɓoɓin ka yi abin da ce kada a yi kada ka aikata ya baka lafiya abin da ce a yi da lafiya ka yi abin da ce kada a kuskura a yi kada ka yi to haka kowace ni'ima to godiya kuma ga wanda yake daidai da kai shi ne bil mukafa'a shine ka saka mai da abin da ya yi. wanda yake daidai da kai mukafa'a ake mai in yayi maka Abin da zai nuna godiya sai ma ka yi ƙoƙari ka yi mai wani abu wanda ya dace da matsayin shi kuma ya dace da wannan abin da ya yi maka shine mukafa'a da ake samu tsakanin abokai da dunansu. wanda da ya min kaza ima ya kamata in nuna godiya bari in zan yi mai kaza ni ma to wannan shine godiya ga wanda yake sa'anka da daidai da kai godiya kuma ga wanda yake ƙasa da kai yace shine bil ifdal wal ihsan shine ka kyautata mai kai mai falala kai mai falala ka kyautata gare shi shine godiya ga wanda yake a ƙasa ta a godiya ta mu'amalar mutane da bayi a tsakaninsu ana kallon waye za a yi magudiyar waye za a gode mai sama yake da ni ya ake gode ma na sama daidai yake da ni ya ake gode ma wanda yake daidai da daidai sannan ƙasa da yake da ni ya ake godiya da na ƙasa to da haka sai mutum ya shiga cikin bayan Allah wayanda suke masu godiya Wadanda Allah yake su a cikin ayoyin alkur'ani masu yawa wadanda kuma ni'imominsu ba sa gushewa kullum Allah yana tsare musu ni'imomin yana kuma tsara ni'imomin a kansu da ta Allah madaukakin sarki yace thumma aquna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun sannan muka yi afwa gare ku bayan kun saba ma Allah bayan kun yi zunubi amma Allah ya karɓi tuban ku ya yafe muku duk da girman zunubin duk da cewa shine mafi girman zunubi da mutum zai yi ma Allah shine ya haɗa Allah da wani to amma duk da haka Allah ya karɓi tuban ku ya yafe muku haka wannan babban ni'ima ce Allah madaukakin sarki muku da haka aka tuna muku ni'imar kuma aka jawo hankalinku akan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala haka wannan ayar kira ce ga dukkan al'umma akan kowa ya rinka tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala kan shi ya rinka tuno su ni'imomi da yawa marasa iyaka ya kuma rinka gode ma Allah a kai. Sai sa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la kuwa ba wanda zai iya kididdige ni'imomin Allah a kai shi kenan babu ranar dina godiya ga Allah babu ranar da za ka ce ka gama gode ma Allah ke sa aka rawaito a asar daga annabi Musa alaihi salam annabi Musa yana cewa ya Allah ta yaya zan gode maka ya Allah bayan ita kanta godiyar da zan yi maka ɗin ta yaya zan gode ma duka ni'imominka bayan ita kanta godiyar da zan yi maka ni'ima ce wata ni'imar ce ita ma karan kanta an ce ka gode ma ni'imar Allah sai ka zo kai godiya ga ni'imar Allah to ita ma wannan godiyar da kai mai ce ita ni'ima ce Allah ya yi maka ka gode mai ta tsara wata ni'imar kenan yanzu sabuwa wanda ita ma tana buƙatar ka tsara godiya ga Allah kanta shine annabi Musa yake ce ma Allah ta ya zan gode ma ni'imominka bayan godiyar ta da ita ma ni'ima ce sai Allah yake cewa al'ana araftani wa shakartani to yanzu ne ka sanni ya Musa yanzu ne ka gode ka gane cewa ba yadda za ka iya kura godiya ga ni'imomin Allah to yanzu ne godiyar ta tabbata yanzu ne ka hau hanyar godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa ake gode ma Allah a ko'ina walau alhamdu fi samawati wal ard a sama gode mai aji a ƙasa gode mai aji walau alhamdu fil ula wal akhirah godiya ta tabbata ga Allah a farkon al'amari da ƙarshen al'amari ba inda ba a godiya ga Allah a sama da ƙasa farko da ƙarshe shi yasa godiyar Allah take shiga rayuwar mutum a kowane hali zai ce alhamdulillahi ala kulli hal godiya ta tabbata ga Allah a kowane hali domin duk halin da ka shiga idan ka ga wani sai ka gode ma Allah dan ni'imar da Allah ya yi maka kowane irin hali ka shiga idan ka ga wani sai ka gode ma Allah ka ga ashe kai Allah bai jarrabe ka ba naka godiya ga Allah ba ta yankewa ga musulmi wannan tunatarwar da Allah ya mabani Isra'il ta zama tunatarwa gare mu gaba ɗaya ta yadda za mu zama masu godiya ga Allah subhanahu wata'ala Allah muke roƙo ya sanya mu cikin masu godiya gare shi ya tsare mu daga butulci da kafirce mu ni'imomin Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين